biyar agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mita goma sha shida. Nasiru Sani. Mai sauraro, Assalamu alaikum barkamu da kasancewa a shirin na maraice ga kanan labaran duniyar. a cikin labaran za ku yi cewa babban jami'in yaƙi da wurorin kudade na kamfanin kuɗin yanar gizo na binance ya zargi wasu 'yan majalisar najeriya da neman cin hancin biliyoyin kuɗi daga hannunsa sannan an fara gudanar da babban taron ƙungiyar tarayyar afirka ta au da zumar nemawa nahiyar mafita isra'ila ta saki falasinawa 369 da ta yi garkuwa da su a cikin shirin musayar fursunoni da aka cimma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Shugaban sashen kula da masu aikata laifukan kudade na kamfanin kudaden yanar gizo wato Binance Tigran Gambaryan wanda aka tsare shi a Najeriya na tsawon kusan shekara guda a bara ya yi zargin cewa wasu 'yan majalisar dokokin kasar guda uku sun bukaci ya bayar da cin hancin dala miliyan 150. jaridar daily trust ta bayyana cewa babban jami'in na binance ya kuma yi zargin cewa mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro shema wato nuhu rabadu kenan ya buƙaci biliyoyin kuɗi da asusun wato ta asusun crypto don cimma ƙudurinsa na siyasa a nan gaba sai dai jami'in bai bayyana ko a wanne nau'in kuɗi suka buƙaci wannan cin hancin ba da yake magana a shafinsa na x wanda aka sani da twitter mai suna at tigran gambaryan a ranar juma'a Gambarin ya bayyana cewa ya bayyana sunayen 'yan majalisa guda biyu da ke da hannu a wata ganawa da ya yi a ranar biyar ga watan Janairun shekarar 2024 a majalisar dokokin kasar waɗanda ya bayyana sunayensu Peter Akankpe da kuma Philip Agbese wadda ya ce suna nan suna aiki karkashin kwamitin Jinja Obinna onwisi Bene yayin da ya kasa tuna sunan na ukun da ke cikinsu. su. Daga yau Asabar sha biyar zuwa sha tara ga watan Fabrairun nan ne aka fara gudanar da taron tattauna batutuwa da suka shafi ƙasa a jamhuriyar Nijar da suka shafi makomar ƙasar akan tarbar dimokuraɗiyya. wasu daga cikin ayyukan da ke gaban mahalarta taron sun hada da tuntubar juna game da dimbin matsaloli da nijar ta samu ta samu kanta ciki musamman a fagen siyasa da tsaro da kuma tattalin arziki da shari'a tare da wato tare da gabatar da shawarwari akan yadda za a aiwatar da su a nan gaba To sai dai gagarumin aikin da ke gaban taron shine tsara yadda za a sake dawo da kasar kan turbar demokuraɗiyya da fayyace tsawon lokaci da ya kamata a ɗauka ana rikon ƙwarya kafin a gudanar da zaɓe da kuma irin salon mulkin da ya dace Nijar ta yi amfani da shi a nan gaba. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. shugaban afirka ta kudu wato shugabannin afirka suna wakiltar kusan mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar a cikin ƙungiyar da aka daɗe ana sukarta dangane da sakaci da ake zarginta da yi akan wasu batutuwa wato muhimmi a nahiyar taron da aka fara a yau ana sa ran batun rikicin da ke kamari a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zai zama ɗaya daga cikin abubuwa da za a mayar da hankali a kai a yayin taron na au inda shugaban kasar di wato jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ba zai halarci taron ba bayan da dakarun da ke samun goyon bayan rwanda suka kwace wani babban birni na biyu a yankinsa Ƙungiyar ta kasashe 55 tana ganawa ne a birnin Addis Ababa birnin kasar wato babban birnin kasar Habasha kenan a daidai lokacin da nahiyar ke fuskantar munanan tashe-tashen hankula a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Sudan. da kuma matakin da amurka ta ɗauka na dakatar da waɗansu ɗauki da take ba wa yankin shugaban rwanda paul kagame da takwaransa na congo wato felix tshisekedi ba za su samu halartar taron au na ranar juma'a da aka fara ba wata majiyar gwamnatin congo ta shaida wa kamfanin dillancin labarun afp cewa tshisekedi ma ba zai samu halartar taron ba yana mai wato wadda ya ce ya zama wajibi ya tsaya ya duba al'amuran da ke gudana a ƙasar tasa kafin ya ce zai dubi wani taro. mayakan m23 da ke wato kawance da sojojin rwanda sun shiga birnin bukavu a jiya juma'a bayan da suka karbe ikon filin tashi da saukar jiragen sama na wannan babban birni a gabashin jamhuriyar demokradiyyar kongon da samun labarin kwace wannan birni shugaban na kongo ya soke batun halartar taron kungiyar ta tarayyar afirka a habasha bayan kwace goma babban birnin lardin kivu ta arewa a wani farmaki da 'yan tawaye suka kai a ƙarshen watan janairu da ya gabata labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa da radio france international a yau yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza ta shiga kwanaki na wato ta shiga rana ta 28 bayan yakin isra'ila na cikin wato na kisan kare dangi a yankin ya kashe falasɗinawa 48,250 ko da yake yanzu hukumomi sun bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu sun kai 62,000 isra'ila ta ƙara samun fursunoni wato sakin fursunonin falasɗinawa 369 da ciki har da 36 da aka yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai da ke hannun